more ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanninmu da suke haya tebul malaman wannan kungiya yan agaji da sauran manya da suke haya tebul a nan wannan majalisi na tafsir yan uwa mahalarta wannan majalisi daga Unguwar Nasarawa, Kwantagora Local Government Niger State, Nigeria. ‘Yan uwa masu sauraronmu daga Manara TV Deep Presti Radio Mina, Landmark FM Kwantagora, Radio Koro kusa da sauran kafafen wasa, shirye-shiryenmu maza da mata muna gaisuwa ta islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha biyu ga ramadan jira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da sha uku ga watan april miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa musulmi, mare da aka sani, alhamdulillah, a Ramadan yana ta tafiya. Kwanuka da muke son muƙaddamar suna ta matsowa don mu tallafa ma marayu bayi na Allah kamar mu, wayanda Allah ya karbi iyayensu ya bar yara ƙanana ya kuma yi magana cikin Kur'ani ya ɗora mana nauyi akan tallafa musu da kuma yi musu hidima kuma annabi shi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa mu ma kai musu hidima Allah ya yi alkawali zai yi hidima a cikin gidan aljanna saboda haka kowa ya iya cikin ƙoƙarin shi kan yau larba ne a ranar asabar mun kaddamar da tallafi na marayu don mu samu musu wani taimako saboda Allah. Allah ya karfafi zukatanku da namu gaba ɗaya akan ayyuka alkhairi. Muna suratul Nahl aya ta aya 97 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. wannan aya mai girma a cikin alkur'ani aya ce bishara da Allah yake mako da kuma babu wata mafita na samar da kyakkyawar rayuwa a duniya duka dai al'amarin ya kare ga ga imaninka da Allah da kuma kyawawan ayyukanka Sune ne za su taimake ka ba a lahira ba a nan duniya ƙala ta'ala man amila salihan wanda ya aikata kyawawan aiki ɓangaren imani ɓangaren maganganu ayyukan ka zama masu kyau shari'a ta yi da su shine amalin tsale mintakare a unsa kai namiji ne ko kuma mace ce Allah mai hikima biyun nan duk wanda duk wadda ka taru kuka yi ƙoƙari ka gyara ɗabi'unku da halayyanku alhali wa huwa mu'min yana mai imani da Allah domin ayyuka alkhairi suna buƙatar cikakkiyar cikakken imani sai ya zama mummuni su mafi yawan manya-manyan zunubai ya ɗaya suke jawo mafi yawan manyan zunubai suna tarwace maka tattalin arziki kamar riba kamar albasha shirka da makamantan wa'annan abubuwa duk halin da ka samu kanka to ka tsare imaninka da Allah shi zai ruha maka asiri ya ci gaba da tallafa maka iyakacin rayuwarka Allah ya ce wanda duk yayi haka ya rungumi harkar imani da kyawawan ayyuka ba dan iska bane shi ba ba mutum ne mai yawan fasadi ba wala nuhiyannahu hayatan tayyiba mun yi mishi alƙawari da mu raya shi kyakkyawan rayuwa ulama rahimahumullah sun sahabbai da tabi'ai Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum sun yi ta ƙoƙarin fassara mai tsaye ba cewa rayuwa Allah zai raya ka sai yadda zai sama maka hanyoyin halaliya shi ne hayatan tsaye ba in Allah ya ga kana da imani kana gama imani ka da ayyuka to zai bullo maka da hanyoyin cin abinci na halal hanyoyin abin shanka na halal hanyoyin sutura ka na halal hanyoyin da za ka warware bukatocin ka na yau da gobe Allah zai sahale maka su zama na hanyar halal ya zama na babu rikita-rikita da zalunci da cin amana sai kuma ya sa ma dan abin da ya baka din nan sai ya sa miki albarka ba'dul ulama suna cewa hayatun tayyiba tana nufin qana'a za a sanya maka qana'a za maka godiya Allah don wani lokaci ba tarin arziki ba duka ma za a tara maka arziki amma kuma a hana ka godiya kai wanda dan abu dan kaɗan ya isa ya wadatu ya gode ma Allah a kan shi ya kuma cewa shi alhamdulillah wannan abin ya wadatar da shi abinci ma don ka ajiye a gabanka ka yi bismillah ka ci wannan ɗan abinci wanda ba mai yawa ba ne kai yi nufin godiya ga Allah kan wannan kyauta da ya maka sai ka ga abin ya ishe ka da yawa akwai mutane da suna rayuwa ɗan abin da suke yi ne da shi ɗan kaɗan da nufai da yawa amma dai an jarabe su da hamdala an jarabe su da godiya suna gode ma Allah suna ji su dai Allah ya yi komi hali dan abin da aka ba su nan bai taka kara ya karya ba to wani kuma za a ba shi dubulin a ninka mishi a ba shi amma kullum kuka yake kullum ka ji ta bakin shi babu ran da ya gode ma Allah kullum haka za ka yi ta ji da in kasuwa ne in yi to abubuwa sai a hankali ai zamani ai wanga lokaci ai kaza to saboda haka subhanahu wata'ala yana nuna maka rike imaninka gama imaninka da kyawawan ayyuka Allah zai sa maka asiri Allah ya ce wa Allah wa ala tariqati فأنه مقام على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا da mutane za su tsaya ga inda nake su tsaya ma'ana da za ku tsaya ga shari'a ku bi addini tsakaninku da Allah Allah ya ce wallahi da na shayar da ku ruwan albarka ruwan arziki ruwan kwanciyar hankali ni'ima zahiratan wa batin la asbaina huma gadaka ya yi amfani da ruwa mai yawan zuba saboda asalin arziki mafi yawa daga ruwa ne shi ne subhanahu wa ta'ala yace wala nuhyiyannahu bayi ba. na biyu wala najziyannahum da wala najziyannahum kuma dan jin daɗin rayuwa da suka yi ba shi kaɗai da mai mutu ba tunda ai cewa mun kai su bari suka bari cewa mun kai su yi su yi imani da aikin kwarai don haka mu kuma gobe gaban Allah a again za mu saka ka musu ajarahu ladan su ko kuma sakamakon jirgar na addini addini da kuke ganin shi kwadugo ne an kwadugo kuma in ya tashi aiki dole a biya shi to haka addini yake addini kwadago ne Allah zai biya ka da sakamakon addininka ba wai an kayi addini majanan wai kai kawai kayi kana burin kayi addini jiji kwadago ne kai ana nan ana tattarawa akwai lokacin da za a biya ka kuma kwadagon nan zai taimaki rayuwarka ta duniya shine Allah ya ce ya alkawali tun da kwadago ne kuka yi sallah kwadago ne azumi kwadago ne haji kwadago ne zakka kwadago ne al'iman wa amal salih kwadago ne don haka za mu biya ku dinga kwadago da kuka yi mana wanda na ce ziyan na mun a hasana da ni kanu a jarahun bai gairi bi a hasani ma na ma kanu ya amalu da mafi kyawun abin da suka zama suna aikata Allah zai sa kanka muka yi biya ka da zai in kai sallah Allah ya karbi sallah fa mutu kana sallah abin da zai ba ka na ba da sallah wallahi kai ka san baka yi sallan da ka iya sayan wannan ba da wannan kyauta ba wallahi imaninka da kyawawan ayyukan da ganin inda aka kai ka da aljanna da aka baka wallahi ya dole ka yi da cewa wallahi ya kai aikin Allah da kai haka da? an ɗauko ka an kawo ka mai yiwa cikin annabawa an yi maka hidima an zo da kai cikin salihai da abubakar da suka jihadi kai wahala suka yi yakin badar suka yi yakin bubur suka yi gazuwar muhandar yau mahonin wa haka nan hudaybiya sun sha wahala da zafin rana ka dibi azumin na farko a cikin ramadan suka suka yi yakin badar cikin ramadan kuma wallahi kansu kamar ya fashe saboda bala'in daki kuma sannan suna cikin yaki sannan kuma da kafa suke babu abin hawa yaki ma babu makaman yaki amma haka suka jure ko wasu ya rike azumi ne tsakanin shi da Allah amma haka Allah in ya ga dama sai ya ce maka ya haɗa ka da su su kai babu aljanna don haka Allah ya zai saka ga maka da biyayyen sakamako bisa ga abin da kai a rayuwarka ta duniya sai ce بالله من الشيطان الرجيم وأهل العلم رحمهم الله sun yi ta ƙoƙarin fitar da ma'anar kalmar wa'iza ƙara'atar ƙur'an. Shin shi ƙur'ani inda a karanta shi, farko ne za a yi ta'awizi in za a yi a sha'un billahi na shefanin rajim kamar yadda muka yi yanzu ko ko a sai in mutum ya gama karatun Qur'ani ya kare ya rufe Qur'ani zai tashi sai ya ce wuce billahi A shaitanir da bai na sola malamai sun yi ta maganganu cewa ga wanga ce ga abin da ya kamata wanga ce a a a sai in an gama Allah ya ta hali kamar da kuka ga mu muna yanzu duniya ta riga eh, kusan a ce kashi 95 in za su karanta ƙur'ani suna fara yin ta'awili kafin su karanta a wannan dalili yasa mu ma muka bi sawun saboda shi addini yadda yake ko da ma'anan ƙur'ani ko da ibada ke. ko da hadisi ne ya zo kyarara to yana buƙatar ya zan mafi rinjayen masu aƙida irin taka sun yi taufiki ga wannan abu ka ɗauki ƙur'ani ga aya ta faɗi kyarara to hawaye ko ƙur'ani ya faɗi yana buƙatar wata hanya ta fassara shi daidai yadda kai ka fahimce shi ya zama tare da jama'a shi yasa yake alaikum bil jama'a fa inna yada lati ma'al jama'a fa man shadda shadda bin nar ka ware kai kaɗai a cikin addini kana ibada in an diba cikin ƙasa kashi tamanin da biyar yan uwanka masu aƙida irin taka yadda kake addini nan ba haka suke yi shi ba to ka bincika ka bincika da wahalar gaske kai ba ka yi ta ba annabi ya ce inna ma ya akulu zihibu min al-ghanam qasiya in ka ga kirteci ya cinye akuya akuyan nan ta fi ta abinda yake nufi ka tsaida da fahimtar addini daidai da fahimtar jama'a kar ka kuskura ka ware kai kaɗai saboda tsaurin aƙida, saboda zahi-zahi na addini ya zama da kowa shi fahimta ta daban kai taka daban wannan zai ja maka nakasu da yawa a cikin addini ma gaba daya wannan ya yi daidai da listin ƙur'ani cewa wa mai shaƙaƙe rasu lamin ba a da hukunce-hukunce da albani ke yi sai mun auna shi da sauran malamai na duniya in muka ga malaman duniya albani rahimahullah ya saba mutu, wallahi ba za mu bi shi ba mun fi bi inda jama'a take saboda fahimtar mutum guda ɗaya ta a bangon duniya Ko komi yawan imanin shi komi yawan karatun shi to sai dai ɗin sahabin annabi ne in sahabi ne fahimta shi ba mai iya ture ta sai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa dole sai ɗaliban ilimi sun rage zahin rai sai kun rage kaifi musamman waɗanda tun annabi yana da ran shi ya yi nuni akan matsayinsu musamman waɗanda Allah ya yi ta ishara da su a cikin Ƙur'ani. da imaninsu da kirkinsu da gaskiyarsu ya faɗi kun annabin yana dare alaihi salatu wassalam irin muhajirun da ansar wallahi kai tonka ce sahabi ne yace kaza ka tashi kana zabure zabure ai albani cikin musnad nashi ai imam ahmad cikin kaza ai hadisi kaza wallahi kai hasara wanda kaga ubangijin da yayi addini yana daga musu kafa wallahi kai hasara da shiga ga mutuncin banda muhajirun da ansar akwai abubakar kaga abubakar radiyallahu an wallahi kyakan kada kayi daban yayi daban haka nan umar bin khattab radiyallahu an kai canka da yawan imaninka Umar ya tafi daban ka tafi daban haka nan Usman bin Affan radiyallahu an, kai tonka yi hukunci ko ya yi fahimta kai da kai in bincikenka da ɗin bin ka na mafta, ka yi daban ya yi daban wallahi kai hasara kana cikin hadari haka nan Ali bin Abi Talib radiyallahu an, fatawar wace daban ilimin ka daban duk waɗannan abubuwa ku yi taka tsantsan game da rabuwa da su a cikin tafiyar addini mutumin da ya riga ka yi addini tare da kurakuran da kake gani ya yi tare da saba ma hadisi da kuka gani ya yi amma an kare ta Allah ya ce mai radiyallahu anhu wallahi kai ta kazanzan ka yi tunanin fahimtar nan ta kasa gani ne ba daidai ba ka yi tunani game da ita anya in yana da gyara ko anya Allah zai dawo ya ce mai radiyallahu anhu ya dawo ya ce mutu wa kullum wa adallahu husna haka Allah ya ce da waɗanda aka yi jihadi da su tun farko lokacin da waɗanda ma ba a yi da su ba irin tabi'ai dukkan su ya yi musu aljanna nassin qur'ani to in ka zo kai kana ɗalibin ilimi zafin bin bata da fatawa bin bata zatin albani da fatawa albani da Allah ka yayyama ruwa ai a hankali wannan area no go area ne wallahi hatta annabi ma bai yi ba ba iyakan zatin kenan ba annabin ma bai aikata ba bai yi ba bai faɗi ba bai san ana yi ba sai bayan rasuwar shi sai wani cikin kulafa irashidin sai ya kaza za a yi to wanda ya ce za a yi nan haka za domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san shi ba sai ta hannun wa'annan mutane duk hadisi da ka sani in ba su suka fi ta kai ne ba ka bar shi kawai in dai waɗannan da haka sahabban ba su suka je suka ɗaukulo hadisin ba suka gyara maka shi suka ce eh ya yi daidai ko ka ga wani ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma annabi ya aikata kaza amma da sahabban suka zo sai suka jingine maganan gefe jingine ta Allah ya yi ka sanin sirrin da ke tsakanin wurin shi yasa zan ba ku wani misali lokacin da bai da lahiya yana cikin ciyon ajali sai ya ce masa habbai ku kawo mini takarda hadisi yana da cikin buhari ku kawo min takarda in rubuta muku wani abu umar bin hasab ya ce ba a ba su wallahi da rai ku kawo min in rubuta muku wani abu ya ce wallahi ba mu ba mu ba su sauran sabai suka ce rasulullah ya ce a ba shi abu takarda ya rubuta abu ka ce ba a ba su ba kai waye kai da ya ce wallahi ba a ba su ya riga ya faɗa mana ma tsarafta shay'an ya qaribukum ila aljanna wa yubaidukum anin nina illa qad amartukum bihi ya gaya mana wa ma sarrafa sai a yi faribukun illan na wai ba shi bikin an janna illa kada na haifukun an ya tambaye muhabban lafdu mun ce mai bala ya ce ma Allah Allahu mashhad aya ta sauka a kaman lakum dinakum ya faɗi da bakin shi yana dare ya karanta mana nasrullah da ja a nasrullah don haka wanga abin da yake son ya rubuta lalura ce ta mara lafiya ba na kawo muku wannan ne don ƙara fito muku nili da darajar kai tun yana dare ne ya sha taking decision ya yi matsaya umar ya ce a ba a yi wanga shi na wanga shi na Allah shi aiko aya shi ce shawara umar ita ne sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lau kana ba'di nabiyya la kana umar bin khattab da baya na akwai annabi umar da wuya ba kai ne za a ba annabi mutumin da annabi ya kai ce da akwai annabi baya na kai ne sai ya zo ya ce maka kai kaza kai farar kana almajirin ilimi dalibin ilimi kowa a umar wa umar wallahi ka je sun fito ni da shi wanda ke faɗin wajen wa umar bin haka haba mutum ai magana akwai mutanen da ya kamata ka san saurara faɗa kun suna faɗa ka yi shuru ba ka iya rabon waɗansu ku karanta Qur'ani karatu na fahimta ba karatu na asauka ba karatu na tadabbur hadisai ka tsaya ka tantance ka yi musu kyakkyawan fahimta ko da gangan ka ɗauki saki uku ko da gangan Umar bin hafawa ya ce duk wanda yawa mata ce saki uku wallahi ka karku saki uku ba ta auren wani hatta tanki na nau'in gaira ka barta na wallahi da ka ganta babba ya yi magana wallahi sai karyata annabi ya shi ka son ya ki ka ba da rai ne ga magana annabi sallallahu alaihi ya ki ka wallahi ba da rai in ka ga ya ce to kowai uku yau uku na to ya tabbatar da bai saba ma annabi ba kuma kar ku manta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai wani ya zo ce ya saki mata ce saki uku mi annabi yake da shi awa tal abuna bi kitabillah wa ana baina azkurukum kuna wasa da litafin Allah na ce ka ayi ka saki uku gaba ne a guda kawai za a yi wani lokaci ayi wani wani lokaci ayi wani kuna wasa da litafin Allah ina da rai na ma ban mutu ba wata shi da yake in ka afala a ba zan kashe shi ba umar bin Khattab da kace an ce hatta qama rajulan har wani mutum ya miƙe hatta kama rajulun wani mutum ya tashi yace afala aqtuluhu ya rasulullah ba zan kashe shi ba ka shi kashe shi mana tunda yayi abin da ran ya bai riba wurare da yawa irin abubuwan da suna shan faruwa kuma ku dibi tafsirin addu'a'ul tafatir na ashef muhammad shankidi ku nemi ayan asalaku marrata teta uku zuwa hudu ahalul ilmi suka share suna tattauna magana hadisin abu rukana teta wajen uku akan fassara asalatu marrata in mutum ya sake uku yana mai da matan shi ko ga mai da shi tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam da abu rukana da ya saki matan shi sake uku sai annabi ya ce murhu an yuraji a haka gaya mai mai da ita kala inni talabtu ha salata sake uku ne mata annabi ya ce kad alimti kai na fi sani ka dai mai da ita ɗakin to ka binciki yadda aka yi turanci yadda aka zube karatu aka zube dalilai da ulumul hadis da ulumul qur'an da tafsirin aya aka yi aka yi kun san bai gama littafin ba da su ɗanin Sheikh Muhammad bin Muhammad Shankidi mun sha darasi a gaban shi yana tafsirin Qur'an shi ya zo ya ta wannan tafsir manufa dai abin da nake son faɗa shine ku dinga bin addini tare da sakamakon ba kun ga wannan aya mu ban ma san cewa wai sai an gama karatun ƙur'ani wai a ce a'udhu billahi minash shaitani saboda duniya duk ba haka take ba wurin musabukan mu yaro in ya tashi aka ce mai ikira za ka ji ya fara ta'awili in ka je wurin limaman mu makka limaman mu madina duka kora na duniya in za su wa na za ka sun ci awuzu billahi da tsawon rajim su dai ah, su shurai su mahir su juhani eh, su abdulbasir su ma'adin nan kusuri wa gairi dukansu Allah shi yi mutu gafara za ka ga duk suna amfani da shi to ko nan dai kariki domin su ahalin sunna ɗabi'ansu ba su tahiya da bid'a ba su in dai an ka shigo da bid'a duniya gaba ɗaya yanzu tana kore ta to in ka ga wani abu ya shigo na fatawa kaga kashi tamanin da biyar ko tisa'in da biyar na ahalin sunna sun bar ta haka nan ba ta haka nan ba ta haka nan kai ni imanin ka kai ta kasanta in ba shi ba wurin ta addini ta kai kamar yadda Qur'ani ya ce wa man yushaqi rasula duk wanda ya zama mai lissafawa manzo sallallahu alaihi wasallam ba hadi ma ta bayyana da kulkuda bayan shari'a ta bayyana gare shi tabban ga abin da sunna take to nan a ce dai a tsaya na shi ma ta walla wani nasilihi jahannam amma saboda Allah ya gwada maka tasirin sahabbai sai ce wa gayar ghayra mu'mini na. sai ya fi hanyar da ba nan mummune suka bi ba kaga ni sharadi guda su zama mummune ne sun tsaya ga abu kakka fita daban su daban sannan ke duwar likima ta walla wani sulhi jahannam kuma ya yi daidai da hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin halin ilm duka malaman Saudiya mun yi ta shiga cikin su muna binciken wannan hadis sun sun yi shafaki sun gaya mana cewa akwai aikace-aikace bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su sahabban nan su suka sunnanta shi shi na yi daidai ai alaikum bi sunnati duk abin da yayi wadi ko ya aikata ko yi shine ake me ya kawo wawul asab wa sunnatin khulafa'ir rashidin saboda a daga muku kafa akwai wasu abubuwa na rayuwa na mu'amala na na gyaran kasa na canjin zamani na canjin lokaci eh, kun ga ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kun ga ba a ɗauka qur'ani cap a ce gari. wallahi babu babu shi zamanin Usman bin Affan shi ya hada shi har ga shi muna rikawa in ka zauna bisa gare mu ce kayan rika amma zamanin Annabi ba ba a hada shi ba wa haka Allah alam makasudi dai shine da ku da masu kaihin akidar ku almajiran ku masu zahin hadisi Allah ku bi a hankali don haka a wannan aya za mu bi mafi yawan jama'a su kuma mafi yawan jama'a abin da suka tafi akan shi masu aƙida irin tamu wa'anda ma suka fi mu kai bin annabi sun ce in a karanta ƙur'ani ne za a karanta ta'awizi akwai wa'anda ba su karanta ta'awizi da basmala wannan fahimta ce ta ƙura'u na duniya akwai wa'anda kuma bismillah kawai suke yi amma dai asalin hukunci farko farkon da za ka karanta ƙur'ani to ka karanta ta'awizi shi ma aqwalun bainal ulama wasu na gani a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah wasu na gani a ce bismillah kawai wasu na gani a hada ki wasu na gani a'a cire bismillah a ce dai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar shi ne ma'anar wannan aya aqwalun bainal ulama abinda dai akan saranta wa idza quri'a al-qur'an idan zaka karanta al-qur'ani wannan fassara na farko kenan sai ya ce fasta izbillah ka nemi tsarin Allah fasta izbillah ta awin ne, ka ce a'udhu billahi shi shaitani rajim da yawan mu mutum na da iya shi Allah na mani da ya kata yana ta jan Qur'ani ana son ka ka fara da ta'awuzi ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ko ba ka ce bismillah ba saboda shi ƙur'ani da suke ganin shi dindin nauyin ladashi ta tone ma shaidan ido Shaidan bai son ka kwashi lada wanga arha arha har su ɗaya a ce ka baka lada goma in azumi ne kuma lada ashirin don haka shi ba zai yadda ba don haka tun da yake ba zai yadda ba to zai shigo cikin tsora masu karatun ƙur'ani ko dai ya sa maka riya ko ya sa maka jin kai sa maka mutakabbiranci ko kuma ya sa maka wani abu don dai kawai a ji kafirki to shi yasa tun farkon farawa kai ya bata maka aiki don man samma a samma Allah bi wanda zai yayi ibada don aji to shi kenan wanda to kuma ya don riya shi kenan ya tsaya kan riya don haka sai kai sauri ka fara da kalmar? a'udhu billahi minash shaitani rajim dan me don ka samu ya tafi nesa kada ya haramta maka ah, samara na alkur'ani riban qur'ani fa'idan da ke cikin ah, alkur'ani don haka yace fasta iz mina minash da ke ka nemi tsarin Allah ka shere shi dan jefaffe daga rahama Allah saboda shi shi da innahu innahu laysa lahu sultan mutane da suke addini da ɗabi'a guda biyu shedan baya da iko a kansu inda ko laisa lahu sultan sultan iko ko karfi ko kuma ya taho ya tura kai lallashe ka don ka halaka akwai biyu waɗanda sun fi ƙarfin na farko na amanu wa'anda ke da karfin imani kun ga Umar bin Hafaf radiyallahu anhu hanya ma ɗaya bai idan bai iya bi hanya ɗaya da Umar ba wai ya taho wuri ne ya sa mai wani abu gare ne ba ba wai ya taho gare ba a hanya guda bi da ya biyo hanya ya hangi Umar sahihi ga jalan nan kana da ita ya ke nan shi ke kaucewa kaga wannan imanin ya yi karfi kwarai to saboda ka imanin ka da Allah da kyakkyawan niyyarka ka ikhlasin ka shi ne taimake ka wurare da yawa shedan ya magana cewa eh, abin nan mutane da suke don Allah shedan bai da iko akan ya faɗa wa Allah haka wa magana illa ka min mata Idan da kai ne da ya ci Allah alkawali zai halaka duk jama'a su lalace su zama ‘yan wuta, ya yi da istisna ya ce sai dai ban da bayan bayinka masu yi don Allah, kana da bayi masu ikhlasi masu yin aiki ba don riya ba, masu yin aiki don a gani ba masu yin aiki halin da wajen ila sai ya gaya mu Allah ya ce wa'annan kan ba ne da iko a kan ma'ana sun fi karfi shaidan shi ne abin da yake faɗi a cikin da ya ce sai dai waɗanda suke san tagarar imani na biyu wa ala rabbihim yatawakkalu kuma suna dogaro ga Allah karfin imanin su ya kai somi komi na su ga Allah suka dogara kun ga wannan sifa guda biyu ya musulmi da Allah ku jagora shiga cikin irin waɗannan ɗabi'u guda biyu cikakken imani ikhlasi don Allah kyawawan ayyuka da kuma dogaro ga Allah bar al'amarin ka ga Allah kun ga yanzu zaman da muke muna tare da 'yan siyasa muna tare da tajirai da gwamnoni fatsan wata rana sai zan babu abinci gidanka ka tuna wani gwamna ka tuna wani kai ta baki baki shefu na yan siyasa ka kaza kaza ɗan neman barayi wai kawai kuresha ce ta gida babu abinci bar mu Allah kawai kai addu'a Allah ka ciyar da ni daga abincin kar ka zaki kowa wai saboda dalilin kurum kawai an jarabe ka da talauci kullum ina maimaita mu wanda ya fi mu kusa ga Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga talauci yana rasa abinci bai zagin kowa bai taɓa zagin wani sahabi ne almajiri ne mai kuɗi bai zagin sun ban haka nan ko abin hawa ba ni da an ni banza ba a ƙauna no no no no no ka yi ayyukan ka kawai halitta da wajen hita Allah zai tuwa maka asiri wannan bai hana in kana da wata fawa da kai da wani ka ce mishi wane cikin taimakon da kake ina son ka samu hali ina buƙatar mashin a to bari in kawo ma mashin wannan la ba su an dale musamman mashin din dai za ka buƙace shi don tallafa mu addini yanzu kun ga kamar nan garin nan ka ɗauki ɗan gungu ɗan gungu ba malami ba wanda ke wa'azi ko tafsir ko limanci ko ladanci ko karantarwa amma wallahi kanin malami ya alheri ne ya yi rabin alheri don bungu a kwanta gora wallahi sai an yi da kafin dai a ce tsawaniyar da ya kai wa sunna tun shekarun da ya fara zuwa yanzu malami ma mai tafsiri a ce ya cin mai wurin kokari wallahi sai an yi da amma ku bibi wa Allah nan ku gani mota mota waga da zai hau ya yi ayyukan nan ba ya da ita kuma ku tuna san da yana da mota don Allah a tambaye ku a ni, so nawa yake ɗauka iyali ne cikin mota? so nawa yake ɗauka ƴaƴa ne cikin mota ka auna da yadda yake ɗauka ƴan agaji da yadda yake ɗauka malamai a tai mitin ko a tai wani wuri ka auna da yawan aikin addini da yawan aikin gida ne a da mota ka yi ka kawo mai rahoto saboda ka irin waɗannan mutane a samu wasu masu wasu bayan Allah su dinga dan sai musu abin hawa wannan shi ne abin da fahimta na suna nan irin suna nan da yawa wani ma malami ne wani liman ne keke ran ba ku misali da limamin masallacin da ya accident limamin hamsu salawa malam waye imam wallahi malam yana sallar tarawih daɗi mu shi amma yanzu bai zuwa ko yana zuwa bai zuwa saboda ya hatsari kuma da ina ya fito daga masallaci ya faɗi da mashin ka yi mai fatawa yanzu nan da kuke zaune waɗanda yake ba sallah a wannan masallaci mutum nawa cikin ku kai mai dubu goma ya daga hannu da Allah kan ku kunya nan daga hannu kun ga yadda malamai ke lalacewa mutum na hidima addini 24 hours sai wani abu ya jarabe shi sai shi fadi sai kowa ya tafi yaya malami na sai a dole da dan mai lafiya a sai a yi da kuma wannan bala'i yana cikin kungiyar izala kakka kawo ɗari ka mu dai izalar wanga masifa na cikin mu da zarar ba ka da lafiya ba ka iya kazar-kazar cikin aikin da kaka yau da gobe ya tsaya sai ga kowa kuma ya isa batun toron da kan mutu kuma Allah ya ce ka kafi ya ne su walakanta wallahi saboda haka in ka tambayi shekaru gobe zai gaya maka wata rana da shugaba balado ya zama shugaban wannan kungiya sai yanke hukunci zai zagaya gidajen dukkan malaman na da ɓangaren jos da ɓangaren kaduna ya kwashi kuɗi da yan abinci da kayan aiki ya zagaya sai da ya fara gidan sheik abubakar gidan sheik lawal abubakar gidan su sheik da shikati yallo su zaria sheik samaila idris sheik Frank bawa mai shinkawa mai tunnuku na kano hmm. usman muhammad malam adamu ibrahim mai shahi duk ga wasu mutu malam ibrahim arab malam yawale na gidan shekul ga duk yanzu babu wanda a tare gidan su shekul shafa duk sai da ya ce barin babu wani labari akwai gidan wani babban malami da ya je ya iske an yanke wuta sun yi watanni cikin duhu babu kudin biyan wuta nawa ne dubu bakwai wallahi haka muke muwa yanzu a kungiyar nan shi yasa wani malami in ya taso ya ga wanda na gaba ya kare sai ka ga yana dan diban da dan asusun nan yana dan boye ba kai ba halafa ne amma gaskiya da mu da kake gani na taimaka mu juna in muna da rai in muna da rai shukurar lafafa ku yi hankuri da Nura wa'azi za ta an gaya muku wannan har yanzu Najeriya ka samu malamin da ya yi mahitala aiki kashe hamsin cikin dari ya cimmin da kashe hamsin na yada a da'awar izala wallahi izala Najeriya just so Kaduna wallahi babu duka nake gaya muku da izalar jos da kaduna wanda dai ya shiga gari gari gari gari kasa kasa ya kakkafa kungiya ko ina ya yi mahizalin conference lancin lancin abubuwa da aka yi na ƙungiyar nan a ce akwai wani iri ne wallahi da wuya kuma amma a ce abin in akwai amma wallahi malamin ni kwanta a asibiti wallahi sai an sha bakar wahala kafin a samu tallafi da za a yi mini jiya ina ina gaya muku wannan magana ne saboda in tunatar da ku wannan ɗabi'an da muke ba ta rike yanzu nan makon da kora ku sai ku shiga cikin gari ku nemo asalin waɗanda suka asasa wannan kungiya ku nemo labarin gidajen su zo ku gaya dole sai kun samu akwai waɗanda a cikin wulakanci akwai gidajen da yarinya ce ake son a yi aure babu abin kayan aure ɗabi'a ce da muka ɗabi'antu da ita all over the federation in kana da rai kana da lafiya ana aiki da kai to kai dan kungiya ne amma in wani dalili ba ya saba ka kwaci babu ruwan kowa da to Allah ka kula da kowa da kowa sai ce Inna سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ abin sani kuru, fawar da shaitan yake da ita na lalata imanin masu imani. ba kowa yake da fawa lalata mu imani ba ko ya fata mishi aiki yana fata imani da aiki ga ladina yatawallawna ga waɗanda suke jibinta shi bi irtikabil ma'asi ta hanyar miyagun ayyuka dina ce giya duwadi bala'i cin amana riba karya zalunci yaudara ci da addini ci da ceto masu irin waɗannan halayya suna shedan yake biyowa ta kansa waɗanda ba don Allah suke ba galibin mafi yawan aikin suna yi riya'an to a shedan yake bi ta kansu sai ya fata musu addini da ya kawo musu hari sai ko kokowa mai yawa kamar yadda ga yan drama yan drama na islamiyya suna yi da yan sakandare yan kwai don kacici kacici wai wai shedan ne ya fito zai je ya tare wata itaciya da ake bauta mata sai malam ya tare ya ce mishi la'anatullahi alaik aina tazhab ina da ka ila aini ina kai sai ce itaciyar ga wadda ake bauta ma ana barin Allah ita ta zane na insari sai malam ya ce a ko naman cikin sayin da yake malamin zai na ko <laughs> ma yi ce kan mu yi makan mu ɓanna ai shi shaidan shi yake shi malam yake sai tare tsaki, shi ne ne ke hangen cewa an bata shi malam yana sai sai tare tsakiyar nan da ake bauta ba Allah ba shi kuma shedan yana ba shi shawara don Allah ya kyale su ya ita batu ya ce ina ana fanna ana fata wani Allah ba Allah ba shirka ka fi yin kyale wala ban kyale shedan ya ce ba ka koma ce ban koma ce wallahi to muna kokuwa ya ce to mu yi sakin warin sai mala ya ɗauki shedan sama ya rauke shi ga kasa sai shedan ya fi ran nan kuma masu bautar da suka sake dawo kuma Malam ya ji labari ya sake dauko gatari ya fito Idan kuma ya sake tare shi ya ce mai wai ban sai ka rabu da su ba tunda ba kai kai ba ka kare su mana ya ce wallahi ban tare suka koma kokowa kuma shi ke da mala ya sake rafe shi kasa karo na uku sai shi dan ya kulla mai wani plan ya fito da kuɗi masu ɗimbin yawa ya roƙe shi ya ce koma ya ce wallahi ban koma ya ce abin da ya sani ce ka koma na yi maka alƙawari ga yawan kuɗin da zan ba in dai kana kya da shi ni ko ga kudin da zan ba su ya ce kamar wani na ga facebook da muka gani an tambaye shi wai da in ya da allah wa kan ji ya ce amma dai kun farka tsanin tunani Noi <laughs> an ba sa mai an ka da an ka ce mai to da annabi da miliyan goma wani kan yi so ya ce mm, mm, annabi da miliyan goma duk da shi ne na shi ɗan gawa saboda haka sai mai alkawalin kuɗi masu yawa sai ma na yi ce to yau shi za a kawo sai ce rana kawo sai ce to sai malam ya koma an fasa wa'azi an fasa tarihi ranar ne ya zo bai ga kuɗi ba ya sake ta bai kuɗi ba ranar sai ya gama ya taso ce da gatari hina hina shida Zai na yi tarihi can sai shaidan ya tare shi shiga ga malam ba mun yi alkawari ba za ka bar ce ne shi domin ka alkawari ka cika alkawari wani alkawari ka za ka ce kana bani in barka ka kawo min ran nan ni to ba ka ran nan ni to ba ka ka kawo min ba e ce o oh, yanzu saboda ban kawo ma kuɗin na ba ne da za ka za ka ji yake kenan e ce to wallahi ba ka tare ya ce ni ko mana ko na saba kaji ka kasa ni ce au na ta mu komai ta kawo ba ne ce dan yaron kai taushe shi kasa to shi ne karshe sai malayin tambaye shi wai ya amka shekanan je ni kashe ka shekanan je ni kashe ka da ya kai yau kakka ta yake ta yi ta farko don Allah kan yi ita ta bi don Allah kan yi ko don ban ba a kuɗi ba haka ka da kari ba ka da kari kana da ka ke ka nata saboda haka in kisa da ta inganta ka don yan yara na kai mana ita ban sani ba ko dole ya muna su kai amma dai ta karantar da wani abu saboda haka subhanahu wa ta'ala yake shi dan bai da karfi bai da iko ga masu yi don Allah kuma wa ala rabbihim da kuma suna dogara ga Allah su kan shi dan bai da iko haka na'am إنما المعروف على الذين يتولونه والذين هم به مشركون bayan masu zubinta al'amura ne na sun ayyuka da rashin kyakkyawan niyya wallazi na kun bihi mushrikun da wanda suke hada shi da wanda suke masu shirka kenan wancan ma'aji ne kaba'irat to wannan kuma suna hada shi da wani ma'ana masu sun mai shirki da Allah to ya fi saukin tunkushewa ga shi dan ya juye imani ne ya lalata shi ne na Allah ya kare وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قالوا إنما أمري mu in ji Allah lokacin da muka shaje wata aya muka kawo wata aya shi ne ma'anar na aya san tsaka na aya ma na saka aya a wurin da ma kana da khairin min ha ba mu taba shaje wata aya ba ko mu jinkirta hukuncinta sai mun zo da wadda take ahasan mafi mafi cancanta hukunci tsakanin ku yadda imanin ku zai karu iya rike ta mu sassauta daga mai nauyi mai farko mu dan kawo ta ta matakin da za ku iya aiki da ita shine ma'ana wa idza badanna ayatan su qurayshawa duk lokacin da muka musanya wata aya makana ayatan a bagiran wata aya sun ka soke wata muka kawo wata sai su ce ne wallahu a'lamu bima yunaddil Allah ai shine mafi sani ga abin da yake saukarwa Allah ya sa abin da yake duk da ya jaye wata aya ya kawo wata ai ba wargi bane ba ta ba izgili bane ba wai annabi ne yake kirkirawa ba ko yawo da hankali na yake la Allah ya san abin da yake saukarwa sai dai qalu sai qalu sai inna ma anta muktar kai ne ka kirkira wannan kayan suna kana mutane yawo da hankali yau ka ce an gane wanka gobe ka ce ga wanka kana yawo da hankali mutane suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam suna so su ce kirkira wa na yake kariya ta ba Allah ne ya ce ba shi ne subhanahu wa Allah yake ce musu wannan dabi'u nasu shi yake caje wata aya shi yake kawo wata aya idan annabi ba shi yake ba wannan hukuncin Allah ne na'am bal aktarun la ya'lam mafi yawanci su dai ba san Allah ba shi yasa ke jinki na wannan canje-canjen a kan shahi-shahin aya a kan wata da annabi suke jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam كل ليمجد الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل كثير نزله معنا روح القدس روحي mai tsarki huwa Jibril alaihi salatu wassalam ne wanda yake tahowa da wannan ayar Qur'ani ya sauko da ita daga sararin sama bi iznillah da Allah domin shi manzo ne kuma malami ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne gaba na'am li tabbita na amanu yana ya haka zan ya tabbatar da ƙarfi masu imani ya kawo ayyar farko mala'ikan da ya kawo ta shi ya sake dawowa maya ta biya dawo ce ga wata an dakatar da wacan ga wata ana kira a da ita ana hazir da ita amma ba a shari'a kotu da ita ba a fasawa da ita ba a fasawa da shafafar aya ba a kuma shari'a kotu da shafafar aya sai dai ana tahzir ana da ita kamar yadda Ashe Abdullahi Ibn Dare Mahullah a cikin tafsirin shi ya fawil ya faɗa cewa ana iya tahzir da aya wata an kuma ana iya yin wa'azi da ita a yi gargaɗi da ita don mutane su ji tsoro amma ba a yi musu fatawa da ita ba a yi musu hukunci da ita ana kuma sallah da ita ana kira'a da ita alƙur'ani kira'atan duka ana yi da ita na'am Allah ya ce kuma abin da ke cikin sakon Allah ko hukudan shari'a ce wannan aya da mala'ika Jibril ya kawo na Qudus ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku ita ma shari'a ce hudan wa bushra ko kuma bushara ce ne musulmi ko ga wayanda suke musulmi musulmi shi da ganin haka ya san menene Islam ko Islam lillah mika wuya ga Allah dan haka tun mai mika wuya ga doka Allah aka ce mai an shafe kaza an kawo kaza shi ya san masalihu ne na al'umma hanyoyi ne Allah yake bi kaɗan kaɗan don imani ya zauna an dawo farko an ce giya tana da amfani tana da illa an dawo an ce illa da ya yawa an dawo an ce ka a sha lokacin sallah an dawo an ce kai a bar da gaba ɗaya Allah haka yake tafiyar da abubuwa ne Sai bayan ɗaya don mai ya karfafi a renon musulmi imanin su ya mai karfi kuma su fara tattif da miƙa wuya da kuma miƙa wuya ga Allah miƙawa ma'ana shine asalin kalman islam wa islam lillah miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ولقد نعلم أنهم ya ولقد نعلم muna sane da akwai wani. abin nan bature bature ne shi ba balarabe ana ce da su mun rubuta sunan shi ko kai kai eh? manya haka yake ko bayan zargin da ba na an rubuta ba ne eh? to ba ka tayi mu haka ai kai sar wani ne daban wannan hainan yake ko yawwa shine bature din sunan shi kenan amma shi shiga yake wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar da an Qurayshawa sun zo sai su same shi ko daidai da hita ko daidai da shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a a shekara tun ga dai kai mana kun ga mai koya kun ga wanda ba wata ba shi na yi da yana mata shi ne ake ce makai ne ko eh, shi ne Allah yake cewa ne aya wala na alamu Allah ya ce muna sane da maganganun bakin su na rashin imani me suke cewa annabu la yaqulu na su suna cewa anna ma ma da yu'allimuhu al-bashar wani mutum na ke bature ke koya mai karatu ba Allah ne ya aiko ba kirkire shi ne ke koya mai shi ko zo ya mana yaudara ya ce shi da su da ai yanzu mun gane yadda take ne Allah yake cewa كتاب الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. tunani mana, lisanin lazina yulhiduna ilaihi ai yaren da suke maganganu da shi su a tribe a kabilansu shi bature ne a ajami yare ne na ajami abinda duk ba larabci shi ake ce ma ajami amma shi annabin yaren da yake fitowa yana karantar da ku shi koma da a lisanin arabiyyin mubin yare ne na larabci bayyane ai wanga hukunci bayyane yake in baturen gana ke karantar da shi to ai kamata in ya hito a ce da yaren baturen nan yake karantar da ku wanda an ka karantar da shi amma me yasa shi wanga ai bagware ne aljamini bai bin larabci bai san larabci ba kuma yadda kuma kurai ba ku jin larabcin qur'ani kuma ba kun san luga ta alqur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauko aya to ya karanta mu har sai kun tambaye shi mi ayan nan take Da na ya aka yi haka shi balarabe eh, malami ne ba ajame ina yake yiwa haka ai qur'ani balarabe shi ko wanga da aka ce ke karanta da shi ai ba ajame don haka wannan ya yi isa ku gane da kanku shi yasa yace a arabiyin mun ji إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله Kuma ka innan ladina la yu'minuna bi ayati Allah hakika waɗanda ba su ba da gaskiya ga ayoyin Allah ba su ba da tasdik cikakken imani ga ayoyin Allah me yake da su la ya hadihi rabbuhum ubangijin su ba zai shirye da su ba wa yazidu Allahu alladhina hadawuda ya isa saboda ka suna da karfin imani ya yadda da Allah ya yadda da hukuncin Allah to shi ke ake ce mai Allah ya ce ya yadda annabi ya ce yadda in tun farko ma baka yi imani da su ba to ai kaga kai ba amma dora maka nauyi a ce, ai an kawo aya an ce kaza an ce kaza sai kuma yace walahum azabun alim don haka suna da azaba mai rafi Allah ya kare mu daga kafirci Allah ka tabbatar da mu akan imani da akida na saboda haka ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da za a yi zo muku da ƙarya saboda inna ma yabtari alladina minene kadiba alladina la yu'minuna bi ayatillah waɗanda ba su gaskata ayoyin Allah ba su da imani su suke iya rufe ido su murtike, su kirkire karya su jingina ga Allah kamar ko kurai ko da kuke jingina ta'addi da bugunyan magana da kafirci ku jingina ta ga Allah ko ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam amma irin annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika jibrilu da shi ma shuren nan musulmi bayan da za a yi su kirkiri karya su jingina ma Allah ba sai ya ce ne wa ulai ka umul kadibun masu kirkiri karya su jingina ga Allah wa'annan su ne masu makaryatan gaske wa'anda abin da suke faɗa karya ne don haka Allah sai ya yi manzon shi kuma ya kirkiri shi magana ta gangan ya faɗa nama annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai ya faɗi yana faɗi abin da Allah ya aiko shi sai ya wa qalbuhu wannan aya tana da sababun nuzul a ya kamata mu bari nan saboda lokaci wallahu a'lam karancin lokaci sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Akbar.